duk da kasancewar ziyarar da mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi osinbajo manufar shine ganawa da 'yan siyasa yakan kai ziyarar girmamawa ga iyayen ƙasa da kuma ziyartar manyan malaman addini a fadar mai matawa sarkin bauchi dr alwanu suleiman adamu farfesa yemi osinbajo ya bayyana murna da farin ciki don ganye da ci gaban da ya gani a jihar bauchin ya shaidawa sarkin cewa gaisuwa ta musamman daga shugaba buhari inda ya ce sama da shekaru bakwai kenan yake mataimakin shugaban buhari inda ya ba da tabbacin cewa ya samu gogewa kwarai kan batun harkar tafiyar da harkar gwamnati So I'm happy to inform you that a lot of progress is being made, and I think that uh, this is worth celebrating. Your Royal Highness, at all time, and I must, of course, at this point, uh, let you know that I also bring you the very warm greetings and felicitations of uh, our President, uh, His Excellency President Muhammad Buhari. And this may also explain why I am running, as your Royal Highness knows, for President of this country from May 2023. Your Highness, I have served as uh, Vice President to President Muhammad Buhari for the past seven years. But in that capacity, as your Royal Highness will know, I have been exposed to governance of a complex and diverse country such as ours. at the highest level. A nasa jawabin sarkin Bauchi mai martaba Rulwanu Suleiman Adamu ya bayyana farin cikinsa da na al'ummar masarautar kan ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya ya kawo inda ya ce wannan ya nuna irin muhimmanci da kuma darajar masarautu da mataimakin shugaban ke nunawa wa masarautun. sarkin bauchi ya shaida masa cewa masu sarauta ba 'yan siyasa ba ne da haka ya san cewa mulki allah shi ke bayarwa a matsayinsu na iyayen ƙasa nasu ba da shawara ne kawai. Let me publicly show my delight and that of the entire Emirate, Your Excellency, for this important visit. I believe you are in Bauchi on the political activities. We still consider it necessary to visit me at this material time. So that shows the love regard you have for the traditional institution. For as it is, Your Excellency, we believe that Allah, power belongs to Him. He give power to whoever He wishes Him at the right time. And at the same time, as it is, uh, we are not, by virtue of our position, Your Excellency, we are not politicians. We can't participate in politics. Still, we advise wisely and pray for whatever kafin ya bar jihar bauchi farfesa ibi osinbajo ya kai ziyara gidan sheikh tahir usman bauchi da kuma ziyartar kabarin marigayi abubakar tafawa balewa wanda daga bisani ya karkare ziyarar tasa da ganawa da wakilai 'yan jam'iyyarsa ta apc tun da farko kuwa farfesa yemi simbajo sai da ya ziyarci jihar gombe inda ya gana da gwamna muhammad inuwa ya haya gidan gwamnati da kuma ziyartar sarkin gombe alhaji abubakar shehu abubakar a fadarsa abdulhamu muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria.